صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau juma'a kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da akwai shirin nan na kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi Salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan kuma sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin afirka a yau biye da shi akwai muryoyi masu sauraro daga nan sai kisoshin rayuwa daga nan sai ansoshin fikihu shirinmu na ƙarshe shine duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a goma sha uku ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da hudu ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1382 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan muharram na shekara ta 61 hijira kamariya gwamnan kofa ubaidullah bin zayad na lokacin mulkin yazid dan ma'auya ya hau akan mimbari a cikin masallaci inda ya barazana kashe duk wanda ya kokarin zuwa karbala domin taimakawa imam hussein alaihi salam jikan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya baro maka akan hanyar sa ta zuwa kufa inda ubaidullahi bin ziyad ya aike da dakaru waɗanda suka tare shi a karbala domin su hana shi wucewa zuwa kufa daga baya ubaidullahi bin ziyad ya bada umarni a shelanta cewa dukkan mutanen garin kufa su yi shirin yaƙi da imam hussein alaihi salam jikan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ila kuma ya bada umarnin rufe dukkanin kofofin garin domin hana wani sulalewa zuwa karbala masu saurari ko san cewa shekaru 98 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah murza jawad maliki tabrizi babban malamin addinin musulunci a kasar iran ya rasu an haife shi a garin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar ya fara karatun sharar fage a gida sannan ya je birnin najar na kasar iraki inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na lokacinsa waɗanda suka hada da ahun khurasani da kuma rida hamidani bayan ya kai matsayin mashahidi ya dawo birnin tabriz inda ya fara karantarwa a lokacin da juyin juhalin mashruɗi ya yi nisa aitullah jawad tabrizi ya dawo birnin qom a nan ne kuma ya karantar da ɗalibai da dama daga cikinsu har da margayi imam kumeni da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 88 da suka gabata a rana irin ta yau Ayatollah Sayyid Abul Hassan Ali bin Shams babban malamin addinin musulunci a kasar India ya rasu. An haife shi a kasar ta Indiya sannan bayan ya kammala karatunsa na sharar fage a gida ya je birnin Najaf na kasar Iraki a shekara ta 1327 hijira kamariya inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa. Bayan ya yi karatu mai zurfi ya koma mahaifarsa a garin Lokono wanda yake kasar India inda ya buɗe makaranta yana karantarwa. yana kuma wallafa littattafai ya rasu a rana irin ta yau a kasar ta indiya masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala an sauraro yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Jakadan ƙasar Birtaniya ta Tehran ya nemi afuwar gwamnati da kuma mutanen ƙasar Iran. kotun icc tana binciken yiwuwan daukar rusa a gidajen falasinawa a yankin yamma da kogin jordan a matsayin laifin yaƙi sannan a afghanistan kuma ƙungiyar taliban ta kwace iko da lardunan kandahar da kuma herat a fafatawarta da sojojin gwamnati yanzu kuma ga cikakkun labaran a cikin wani rahoto wanda cibiyar yada labarai ta falasinawa ta fitar a jiya alhamis yana cewa ofishin babban mai gabatar da kara na kotun icc zai fara bincike don tabbatar da zargin da gwamnatin Falasdina ta gabatar a ƙauyen hirba homsa da ke yankin yammata kogin jordan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa icc za ta gudanar da binciken ne bayan rahoton da ta samu mai suna isra'ila tana aikata laifukan yaƙi rahoton ya bayyana cewa abin ya faru ne kimanin wata guda da ya gabata a lokacin da sojojin hamjiksar isra'ila suka kwace duke wasu falasɗinawa kimanin sittin sannan suka bukace su da su ƙaura daga inda suke amma falasɗinawan suka ki hakan daga nan suka kawo kayakin aiki suka rusa gidajensu suka kuma shelanta wurin a matsayin yankin sojoji mai lamba 903 labarin ya kara da cewa manufar sojojin yahudawan ita ce koral falasinawa daga yankin don ginawa yahudawa gidaje sojojin amurka a yankin hasaka na kasar syria sun sace danyen man fetur a lardin inda suka tsallaka iyakar kasar da kasar iraki sannan suka shiga yankin kurdawan kasar iraki da su kamfanin dilancin labaran sana na gwamnatin kasar syria ya bayyana cewa tankunan daukar man fetur akalla talatin ne suka fita daga lardin hasaka na ƙasar ta siriya a jiya alhamis dauke da ɗanyen man fetur sannan tare da rakiyar wasu motocin yaƙi na ƙasar amurka suka fice daga ƙasar ta haramtacciyar kofa ta babul walid na ƙasar ta siriya suka shiga yankin kurdawan ƙasar iraki labarin ya ƙara da cewa ko a makon da ya gabata tawagar motoci kimani 80 ne wasu dauke da man fetur suka bi ta wannan hanyar suka shiga yankin kurdawa na kasar ta iraki mai samun kwarya cin gashin kai sojojin amurka dai sun shiga arewacin kasar syria ne tun shekara ta 2014 da sunan yaƙi da mayakan Da'ish. amma a halin yanzu ta haɗa kai da wasu 'yan ta'adda wa'anda ta samar a yankin tana satar ɗanyen man fetur na ƙasar ta syria tana sai da su a ƙasashen waje. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Jaka da ƙasar Birtaniya a Tehran Mr. Simon Mr. Simon Shafleaf ya gabatar da afuwa ga gwamnati da kuma mutanen ƙasar iran dangane da wani hoton da ya tura a kafafen sadarwa wanda yake ɗauki da hotonsa da kuma jakadan ƙasar rasha a nan teran da kuma wata kujera wanda ba kowa a tsakaninsu wanda kuma jawo kace na ce tsakaninsa da gwamnatin ƙasar iran daga baya kamfanin dinacin labaran iran press ip ya nakalto mr shaklif yana cewa manufarsa ita ce tunawa da ƙawancen rasha da birtaniya a yakin duniya na biyu labarin ya kara da cewa abin da ya ya fusata gwamnati da kuma mutanen ƙasar iran a hoton shine an ɗauke shi ne a wurin da shugabannin ƙasashen tarayyar soviet na da da amurka da kuma rasha suka zauna a lokacin da wa'annan ƙasashe uku suka mamaye ƙasar iran ba tare da sun faɗa wa sarki sha na lokacin ba sannan suka kira taron 'yan jaridu a wurin inda suka bayyana shirinsu a ƙasar iran ba tare da tuntuɓar jami'an gwamnatin sarki sha ko guda ba a taron ne dai a yakin duniya na biyu suka tuɓe sarki sha Riza pahlawi suka kuma ɗora ɗansa Muhammad Riza pahlawi matashi wanda bai san komai ba akan kujerar sarauta ƙasar Iran. mayakan kungiyar taliban a kasar afghanistan sun kwace biranen kandahar da kuma herat a fafatawar da suke yi da sojojin gwamnatin kasar a jiya alhamis kamfanin dillancin labaran iran press ip ya bayyana cewa wannan shine nasara mafi girma wanda kungiyar ta samu tun ba fice sojojin kasashen waje daga kasar ta afghanistan Biranen Kandahar da kuma Herat dai su ne birane mafi girma a kasar bayan babban birnin kasar wato Kabul. Labarin ya kara da cewa wannan shine ya kawo adadin lardunan da mayakan kungiyar ta Taliban suka kwace daga hannun gwamnatin kasar har zuwa goma sha biyu daga cikin larduna talatin da hudu na kasar. Kafin haka dai mayakan na Taliban sun kwace iko da birnin Gazni wanda ya raba kudancin kasar da kuma arewacinta. majiyar jami'an tsaron amurka dai sun bayyana cewa mai yiwuwa nan da wata guda taliban za ta kwace birnin kabul babban birnin kasar ta afghanistan daga hannun gwamnatin kasar tun shekara ta da daya ne da amurka ta kifar da gwamnatin taliban tare da zarginta da goyon bayan shugaban kungiyar alka'ida usama bin laden amma bayan shekaru ashirin da mamayar kasar ta fice ba tare da dawo da zaman lafiya a kasar ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madala masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. ma saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shiri ne wanda a cikin ya kawo muku muhimman batutuwa da suka shafi kasashen nahiyar Afirka. Inda muke tuntuɓa tare da tattauna da ƙwararru da masana domin yin ƙarin haske a kansu. Da fatan ma saurare za su kasance tare da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla watakila kamar yadda masu ware suka ji a farkon shirin. Shirin namu zai magana ne game da nacin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take ci gaba da yi na ganin an dama da ita cin ƙungiyar tarayyar Afirka wato AU a takaice. Shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka ya karɓi takardu daga jakadun haramtacciyar ƙasar Isra'ila a ƙasashen Ethiopia, Burundi, Chadi na neman a bata dama ta kasance mamba mai sa ido a ƙungiyar tarayyar Afirka. lamarin da ya fuskanci mayar da martani mai zafi tun a shekarun baya da suka gabata inda kasashen da ke membobi ne a kungiyar suka soki wannan mataki tare da bayyana shi da cewa wannan bukata ta yi hannun riga da martaba dokokin da wannan kungiya ta ɗora a kai wannan mataki na sanya isra'ila a matsayin memba mai sa ido a kungiyar zai bata damar taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cutar corona afirka da kuma taimakawa wajen rage kaifin abin da ta kira tsatsauran ra'ayi da ta'addanci a nahiyar afirka baki ɗaya a cewarta domin ƙarawa wannan matakin armashi yasa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi carab wajen jinjinawa shugaban kungiyar ta au game da kyakkyawan jagorancinsa tare da bayyana hakan a matsayin wani tsani na samar sabbin hanyoyin musaya tsakanin ɓangarorin biyu ya ce ƙasarsa na mara marabalale da dawowar da isra'ila za ta yi a matsayin memba mai sa ido a ƙungiyar ta tarayyar afirka a matsayin wani bangare na goyon baya da muke nunawa na daidaiton alaka tsakanin bangarorin biyu a fili yake cewa kasancewa ɗaya daga cikin memba a ƙungiyar tarayyar afirka wani buri ne da isra'ila ta daɗe tana so ta cimma tun a shekarun baya da suka gabata sai dai ta taɓa kasancewa memba ɗin a ranar 22 ga watan yuli bayan kokarin diplomasiya har su goma sha tara isra'ila ta kasance tana da wannan matsayi tun a lokacin tsohuwar ƙungiyar ta haɗin kan ƙasashen afirka wato oau sai dai an daɗe ana kai ruwa rana a ƙoƙarin take yi na ci gaba da kasancewa a wannan matsayi bayan da aka canza ƙungiyar zuwa ƙungiyar tarayyar afirka wato au a shekara ta dubu biyu. isra'ila ta daɗe tana ƙuntatawa 'yan gudun hijira da suka fito da ƙasashen nahiyar afirka amma a lokaci guda kuma tana karfafa dangantana so ta karfafa dangantakar siyasa tsakanin kasashen afirka kuma tana bayyana shi a matsayin jigo take bawa mahimmanci a siyasar ta ta kasashen waje ƙungiyar tarayyar afirka da take da cibiya a ƙasar ethiopia da membobi hamsin da biyar wanda mafi yawancinsu sun sha wahala a hannun 'yan mulkin mallaka ya sa wannan kungiyar ta zama tamkar wani dandamali ne na haɗin gwiwa da samar da ci gaba ta fuskacin siyasa zamantakewa tsakanin mambobin wannan kungiya masu fashin baki na ganin cewa babban manufar da ya sa isra'ila take ci gaba da nacewa wajen ganin ta ci gaba da kasancewa a matsayin memba mai sa ido a kungiyar tarayyar afirka shine rusa tasirin da farantsinawa suka yi da kuma matsayin kungiyar kan halin da ake ciki tsakanin isra'ila da falasɗinawa musamman ci gaba da mamaye yankunan falasɗinawa da take yi a bangaren falasɗinawa kuwa kamar yadda kowa ya sani sun daɗe da kasancewa a matsayin membobi masu sa ido a kungiyar tarayyar afirka wanda a lokuta daban-daban an sha baiwa shugaban gwamnatin kwarya kwaryan cin gashin kai ta falastinu hamud abbas abu mazin damar gabatar da jawabi a gaban taro wanda haka yake nuna cewa kasashen afirka sun daɗe suna goyon bayan falastinawa game da gwamnati da suke yi na into yankunan su da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mamaye domin tana kallon sa a matsayin wani abu ne da ya kama da irin mulkin mallaka da kasashen turai suka yi wa kasashen nasu a shekarun baya wannan yasa ƙungiyar tarayyar afirka ba ta shakka wancan cakar yadda isra'ila take take dokokin ƙasa da ƙasa da ci gaba da mamaye yankunan falasɗinawa da take yi da hakan ya sa a doka to sai dai wannan mataki na sanya isra'ila a matsayin memba mai sa ido a cikin kungiyar tarayyar afirka ba zai yiwu ba ba tare da tuntubar mafi yawancin mambobin kungiyar ba kuma ba zai shafi matsaya ko kuma matsayi da nuna goyon bayan al'ummar falastinu da kungiyar take yi ba da alwashin da ta sha na ganin an kwatowa falasinawa dukkan haƙoƙinsu da aka take musu ciki har da haƙƙin falasinawa na kafa ƙasa mai cin gashin kanta mai hedikwata a birnin kudus ko shakka babu yanayin tsarin da ke tafiyar da ƙungiyar ta au ba zai ba dama a samar da masu sa ido har guda 87 daga cikin wajen ƙasashen afirka ba kuma har su yi tasiri a matsayar da kungiyar take da shi kuma take dauka kan batutuwa daban-daban idan muka karkata game da matsayin kungiyar game da kafa kasa mai cin gashin kanta a taron da gudanar a watan yuli mr adamsu mr faki ya bayyana matsayin kungiyar eh, game da rikicin isra'ila da falastinawa inda ya nuna cewa kafa kasashe biyu masu cin gashin kansu tsakanin falastina isra'ila yana da muhimmanci sosai kuma gangana an samu zaman lafiya mai tsorewa tsakanin bangarorin biyu wani rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin da adam ta human rights watch ta fitar ya nuna cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tafka manyan laifukan yaƙi nuna wariya da azabtar da al'ummar falastinu inda a ciki suka yi gargaɗi game da abin da ka iya faruwa a nan gaba matuƙar aka bar abin ko kuma aka bar lamarin ya ci bar gudana a yadda yake a haka haka zalika ƙungiyar ta ƙara da cewa dokokin ƙasa da ƙasa da ake da shi tamkar ma yana ƙara haramtacciyar ƙasar isra'ila karfi ne wajen ci gaba da aiwatar da bakar siyasar ta kan al'ummar falastinu a gaba yammacin kogin jordan da birnin kudus da kuma tsara wata ajanda ta ci gaba da garin yahudan sahayuniya sun mamaye birnin kudus ta hanyar rusa gidajen falastinawa da tilasta musu yin gudun hijira ba shiri a nata bangaren isra'ila tana fakewa da cewa tana da haƙƙin kare kanta ga duk wata barazana daga yankunan falasɗinawa mafi yawancin lokuta idan rikici ya ɓarke tsakanin sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila da karuwan gwamnati ta hamas za ga cewa ɗaruruwan falasɗinawa fararen hula su ne wannan lamari ya fi shafa to sai dai idan muka koma baya game da da isra'ila take yi na samun gurbi a ƙungiyar tarayyar afirka matsayin memba mai sa ido za mu ga cewa wasu daga cikin membobi a kungiyar guda bakwai da suke bangaren saharar afirka da larabawa kamar algeria masar comoros tunisia jibuti murtaniya da kasar libya sun fito fili sun yi watsi da wannan manufa inda suka aike da rubutacciyar wasiƙa zuwa ga misafaki na yin watsi a fili da wannan mataki na shigar da isra'ila cikin wannan kungiya a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar algeria ya faɗi cewa ɗaukar wannan mataki ba tare da tuntuɓar dukkan mambobin wannan ƙungiyar ba zai kasance mataki ne mai sanya gwiwa kuma ba ta cancanta a bata matsayi mai sanya ido ba kwata-kwata kuma wannan ya yi hannun riga da ka'idoji da dokokin da kungiyar da afirka ta ɗora a kai wannan matakin baya bayan nan da shugaban kungiyar ya ɗauka na yin lale marhaban da wannan mataki ko shakka babu ba zai samu goyon bayan sauran membobin kungiyar ba su da matsayin da suke da shi kan al'ummar falastinu da ake zalunta shi ma ministan harkokin wajen ƙasar namibia wata hira da aka yi da shi ya bayyana cewa amincewa da wannan matsayi ya yi hannun riga dokoki da asasi na kungiyar ta au ita kuwa ƙasar afirka ta gudu, da ma da dama daga cikin wasu ƙasashen afirka su ya zo ɗaya a wannan batun inda ta kira wannan matakin a matsayin mara tabbas domin rashin adalci ne karara a amince da wannan bukata a amince da wannan bukata ba ta da yawun sauran mambobin ƙungiyar ba a nasu ɓangaren ƙasashen afirka da suke nuna adawa da wannan matakin sun yi amanna cewa wannan mataki wani mataki ne na neman yin tasiri a matakin da kungiyar take dauka kan batutuwan da suka fi da mansiya musamman ma kan su da al'ummar falastinu masu fashin baki kan harkokin siyasa suna fargaba na wa kasashen afirka su fada tarkon yadda za su zama wato fagen tsere game da batun hulɗar diplomasiyyar isra'ila da falastinawa haka zalika batun kurarar 'yan gudun hijira da kuma shigar da wasu 'yan afirka suke yi ta barauniyar hayya zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila zai ci gaba da kasancewa babbar matsala tsakanin isra'ila da sauran kasashen afirka haɗewa da ƙungiyar tarayyar afirka wani mataki ne mai cike da tarnaki. ga ƙoƙarin da isra'ila take yi na daidaita dangantaka da kasashen afirka kamar yadda ta fara yi da ƙasashen sudan da morocco a matsayin wani bangare na goyon bayan yarjejeniyar abraham da amurka ke goyon baya da ya dawo ƙulla dangantaka tsakanin isra'ila da kasar chadi tun a shekara ta 2019 karbar isra'ila a matsayin ɗaya daga cikin memba mai sa ido za ta kasance tare da sauran mambobi masu sa ido guda 87 daga kasashen da ke wajen afirka amma abin takaici babu wata ƙungiya kamar irin ƙungiyar tarayyar turai misali ko wata ƙungiya a asiya da ta ba wata ƙasa guda ɗaya raga afirka damar kasancewa mai sa ido a cikinta ba kamar yadda ita ƙungiyar au ɗin ta yi ba kamar yadda yunkurin kasashen afirka guda biyu suka cutura na haɗewa da ƙungiyar tarayyar turai kamar ƙasar morocco da cape har yanzu haƙarsu ba ta cimma ruwa ba sai dai wannan ƙiƙaƙa ɗin yana zuwa ne a dai lokacin da wasu ƙasashen larabawa suke tsere wajen ƙulla hulɗar diflomasiyya da isra'ila kamar irin ƙasashen bahrain haɗaɗɗiyar larabawa morocco da kuma sudan da muka ambata tun da farko wanda ya zuwa yanzu babu abin da wannan dangantaka ta tsaye a waɗannan ƙasashe. To masu saurare ga mun karo bayani amma lokaci mana halin sa ya zama wajibi in jarin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu da da sabon shirin. Amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kan tare da ka cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku isoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stanar stan ko kuma isoshin salihan bayi na ayatollah shahid mutahari ko kuma cikin littafin matsnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin kissar annabi musa salam da bani isra'ila da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda mafi yawan bani isra'ila suka koma bautar dan maraƙi kuma sun manta da addinin allah addinin da annabi musa salam ya zo masu da shi sannan halifansa a cikinsu wato annabi harun salam ya kasa hana su bautar dan maraƙi don sun fi ƙarfinsa. annabi musa salam ya sami labarin cewa mutanensa sun karkata daga barin hanya madaidaiciya tun kafin ya dawo don haka ya shigo cikinsu a fasace kamar yadda alkur'ani ya bayyana kuma a lokacin da musa ya koma zuwa ga mutanensa yana mai fushi mai baƙin ciki ya ce tir da abin da kuka yi mini wakilci a bayana shin kun nemi gaggauta umarnin ubangijinku ne kuma ya jefar da allunan kuma ya riko ga kan ɗan uwansa yana jansa zuwa gare shi ya ce ya ɗan uwana lalle ne mutanen sun ƙasƙanta ni kuma sun yi kusa su kashe ni saboda haka kada ka daɗaɗa ran maƙiya dangane da ni kuma kada ka sanya ni tare da mutane a zalumai cikin suratul araf aya ta da hamsin. wasu malaman tafsiri suna ganin gaggauta umarnin ubangiji kamar da ya zo cikin wannan ayar da annabi musa ya wuce kwanaki talatin bai dawo ba munafakai a cikin banin isra'ila suka yada labarin cewa ya rasu me yasa ba su yi jinkiri don tabbatar da mutuwarsa ba kafin su yi wani abu sai kuma tsananin fushin da annabi musa salam ya yi bayan da ya dawo ya ga mutanensa sun bar tauhidi har ya kai ga ya jefar da allunan attaura da ke hannunsa sannan ya kyama kan ɗan uwansa haruna salam yana ja wannan ya nuna cewa fushinsa ya yi tsanani sosai ya yi fushin da bai taɓa yi ba a rayuwarsa kuma al'amarin ya cancanci a yi masa fushi mai tsanani irin wannan musamman ganin cewa mafi yawansu sun karkata zuwa ga shirka da bautar ɗan maraƙi dangane da wannan malaman tarihi na addinin musulunci sun kawo cewa a lokacin da aka kwace khalifanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga hannun amirul muminin Ali ibn Abi Talib alaihi salam har kuma ya kai ga aka fito da shi daga gidansa da karfi don ya zo ya yi bai'a wa halifa na farko sai ya ƙi yin haka daga ƙarshe halifa ya bar shi sai ya je kabarin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wannan ayar wacce take magana kayyada banu isra'ila suka yi da annabi haruna salam bayan da ya ga sun karkata zuwa ga shirka lallai mutane na sun kaskanta ni sun kusan su kashe ni kamar dai yadda kowa ya sani imam ali salam shine haruna manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisin manzil ta tabbatar da hakan don haka bayan ya bayyana fushinsa ya kuma yi masu magana mai kaushi sai suka dawo cikin hankalinsu suka kuma gano girman zunubin da suka aikata da dama daga cikinsu sun dawo kan hanya madaidaiciya suka tuba a nan ne annabi musa salam ya sami ɗan nutsuwa kamar yadda wani ayar take cewa ya ce ya ubangiji na ka gafarta mini ni da ɗan uwana kuma ka shigar da mu a cikin rahamarka alhali kuwa kai ne mafi rahamar masu rahama lalle ne wa'anda suka riƙi maraƙi wani fushi daga ubangijinsu da wani wulaƙanci a cikin rayuwar duniya za su same su kuma kamar wancan ne muke sakawa masu ƙirƙira ƙarya cikin suratul araf aya ta 151 zuwa 52 neman gafaran da annabi musa salam ya nemo wa kansa da kuma ɗan uwansa ba don sun aikata laifi ba ne sai dai kaskantar da kai ne ga allah ta'ala kamar da yadda saliyan bayi suka saba yi sai dai abin mamaki littafin a taura da ke hannun yahudawa da kiristoci a yanzu yana danganta wa annabi haruna alaihissalam gina dan maraki bayan da suka ga cewa annabi musa alaihissalam ya wuce kwanaki talatin bai dawo ba sannan munafakai daga cikinsu suka yada karya kan cewa ya rasu masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madala yanzu kuma sai shirin amsoshin fikihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة السلام عليكم ورحمة الله wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana tambayoyi waɗanda suka shafi fikihu ko kuma cikin yarda Allah mu nemo amsar da ta dace dangane da tambayar da kuka gabatar. To yau akwai waɗansu tambayoyi da ke gabanmu. Tambaya ta farko wannan bawan allah yana so yake cewa ina so na san hakikanin sharuɗa da ke tabbatar da wannan gari ya zama watan na mutum matafi ni ne nake zaune a wani gari wanda za ka iya cewa na kamar a ce gari a to amma sai na tafi wani gari b na kasance na zauna a wannan gari ɗin to a wannan gari da nake bi sai na zama kuma ina aiki a cikin garin shin wannan zama da nake a wannan gari bi ya zama waɗanɗina kuma zai iya zama duk sallan da zan yi a wannan garin zan cika sallah ne to kaga wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci dangane da mutumin da ya bar garinsu ya koma wani gari ga garinsu an ce gari garin da aka haife ka kake da gida kake da iyali nan ne ka wanda dama mun san cewa duk inda ka tafi a duniya nan kana dawowa garin nan naka ko da ka yi sallah ta kasaru a matsayinka na matafi amma da ka shigo wannan gari naka za ka cika sallah ne to shi yanzu wannan yana nuna cewa bayan ya bar wannan gari nasa sai ya tafi wani gari da ya je wani garin can sai ya zama can ma ya zauna yana aiki a garin to ya mai da shi shi wannan garin zai iya zama watanu nasa domin watanu na asali shine garinka na hakika wancan da na bayani amma wannan za a iya cewa watani ne na biyu zai iya zama kuwa to a nan abin da yake hakika shine cewa idan mutum ya bar garinsu domin ya je wani gari ya zauna yana aiki to in yana so ya zama wannan garin watsan ɗinsa ne to sai fa ya zauna shekara goma a wannan garin ko kuma fiye da shekara goma to a wannan shine za a ɗauka a hukuncin cewa ya zama watan ɗinsa na biyu amma idan ba haka ba bai san yaushe zai zauna a wannan garin ba wato shekara nawa zai yi ko kuma wani lokaci zai zauna a wannan garin ya zama na ko kuma ya ma sani cewa ba zai zauna zuwa shekara goma ba to wannan gari bai zama watan ɗinsa ba wannan ita ce ainihin amsar da mafi yawa malamai ko kuma su kansu ulama'u suke bayarwa dangane da wannan al'amari saboda haka amma idan aka ce shi ɗin nan ya zauna ne a wannan garin ya san zai rayuwa a cikin wannan gari ɗin mafi karanci shekara ɗaya a wannan gari ɗin to abin da zai faru shine cewa wannan zama da ya yi a wannan gari na shekara ɗaya to lallai ba wataninsa ba ne amma kuma yana nan a matsayinsa na matafiyi ko kuma za a iya cewa ba watsalinsa ba ne amma ba zai yi sallah irin ta matafiya ba wato shi a nan zai cika sallah kenan a cikin garin amma kuma ba za a ɗauka a wannan garin cewa watsalinsa ba ne Shi ne abin da ya kasance inda ya yi shekara ɗaya a wannan gari ɗin to haka abin zai kasance da shi amma ba zai ce wannan wurin watsaninsa ba ne domin zama watsani sai ka yi shekara goma a guri ko kuma fiye da shekara goma to wannan a takaice ta ce amsar wannan tambaya to shi kuma wannan bawan allah yake cewa idan ni ne nake da wato sallah ta ihtiyati wadda ya kamata na yi bayan sallan wajibi to amma sai na ɗau lokaci ban yi wannan sallah ta ihtiyati ba menene ya kamace ne na yi to wannan bayani al'amari ne na cewa idan akwai sallan ihtiyati a kanka abinda ake nema kana idar da sallar wajibi karka bar lokaci ya yi tsaho da ka idar da sallar wajibi sai ka tashi ka yi sallar ihtiyati to amma idan ka bar lokaci ya yi nisa ba ka yi wannan sallah ba ta ihtiyati to abin da ya kasance domin ka ma fita daga wannan sallah din ka yi nisa ba ka yi ba to abin da yake wajibi a kanka shine sai ka dawo ka fara yin wannan sallah ta ihtiyati wacce baka yi ta ba ya zama wajibi ka yi ta bayan ka yi ta sannan ka tashi kuma ka ƙara ka rama wannan sallah ɗin wacce ka kasance ya kamata kai mata sallar ihtiyati ba kai mata sallar ihtiyati ba wannan shine abin da ya waje ba kan mutum saboda haka duk inda aka ce akwai sallar ihtiyati akan mutum to yana idar da sallar wajibi kada ya bar lokaci ya tsaho sai ya tashi sai kuma ya sallar ihtiyati amma in ya kasance bai ba har lokaci ya tsaho, ya ma bar gurin sai daga baya ya tuna to sai ya zo abin da yake wajibi a kansa ya yi sallar ihtiyati din da farko idan ya sallar ihtiyatin nan sannan kuma ya tashi ya rama waccan sallan dai sai ya sake rama ta wannan shine ko kuma ita ce amsar wannan bawan Allah to ita kuma wannan baiwar Allah abin da take cewa shine cewa ni ina da uwa wacce ta gajiya ba za ta iya yin komai na ibada ba ba azumi ba sallah duk ba za ta iya yi ba shin zan iya ɗaukan wani mutum na ba shi lada ya yi wa mahaifiyata azumin da ba ta yi ba da kuma sallar da ba ta yi ba to to wannan tambaya ita ma tambaya ce mai muhimmanci to amma a gaskiya abin da yake eh, eh, sananne dangane da al'amura na fikihun ahalbaita alaihi salam shine cewa mutum matukar yana da rai babu yadda za a yi wani ya masa abubuwan da suke wajibi a kansa babu yadda za a yi mutumin da yake da rai ba wai ya mutu ba ya kasance an ɗauki wani ya yi masa wasu abubuwa na wajibi a'a duk abin da yake wajibi har zuwa ƙarshen ran mutum shi kan kansa shi ne yake wajibi a kansa ya aiwatar da shi to saboda haka kenan ba za ka iya ɗaukan ko kuma ke baiwa Allah ba za ki iya ɗaukan wani ki ba shi lada ya wa mahaifiyarki sallah ko azumi ta ramuwa ba bayan mahaifiyar na naki har yanzu tana da rai ba A'a wannan ba zai yiwu ba abinda zai iya yiwuwa kurin shine cewa sai dai ita mahaifiyarki ta rubuta wasiya a cikin wasiyar sai ta yi wani ƙaidi ta ce ita tana da sallah iri ta wata kaza ko ta shekara kaza tana da azumi na wata kaza ko na shekara kaza ba ta yi ba saboda haka a cikin wasiyar ta take cewa bayan bayan raina a rama min wannan sallah bayan raina a rama min wannan azumi ko da kuwa ta hanyar ɗaukan wani ne a bashi lada to in ta wannan wasiyan to da zaran ta rasu to za a iya ɗaukan wani a bashi lada ya yi mata wannan sallah ta ramuwa ko kuma wannan azumi na ramuwa sai a biya shi lada wannan ba wani matsala wannan ita ce ainihin hakikanin fatuwar da ya kamata a ce an aiwatar ko kuma amsar wannan fikihu wannan tambaya a bangaren fikihu na ahlulbaiti alaihi musala to da yake dai har yanzu muna amsa tambayoyi ne na fikihu a wannan bawan allah abin da yake tambaya shine cewa da allah yaya al'amura na ayyana wato nisan shari'a yake dangane da matafiyi to a cikin al'amura na shari'a nisan abin da ake a aunawa dangane da matafiyi kamar yadda ya zo a cikin fikihu hudai na mazhabar ahalibaiti alaihimu a mazhabar shi'a shine cewa idan ka bar wannan gari za ka tafi wancan gari to e zama na tsakanin gurin da ka bari garin da za ka fita zuwa wancan garin da za ka je ya zama akwai nisa na kilomita 41 wato a tsawon tafiyar kenan tafiyar wato tafiya kurin ba wai tafiya da dawa ba a'a tafiyar kurin ya zama na akwai wannan nisan na nisan kilomita 41 to wannan ya cancanta a yi masa wato kasaru kenan sallar kasaru ta hau kan mutum idan kuma aka ɗauki zuwa da dawowa ne to kuma shi kuma zuwa da dawowa ana auna kilomita ashirin da rabi kenan to ka ɗauki wannan za ga cewa kenan kilomita ashirin da rabi zuwa kilomita ashirin da rabi dawowa idan ya zama zuwa da dawowa akwai wannan sai ka kai wannan nisan to shi ma ya zama an ayyana kenan za ka yi sallar kasaru dangane da ainihin wannan gari da amma an kurin tafiya ce ita kadai zuwa wancan garin awanta kurin ka je daga nan zuwa can to shi 41 ake aunawa to wannan ne abu na amma sannan awan wannan nisan shi ma ana yi ne bayan an je haddin tarahus haddi tarahus da malamai suke magana a kai shi ne yayin da ka zo gurin da ka tabbatar daga nan ka fita daga gari to daga lokacin ake auna ake fara yin alam cewa ni na zama matafiyi kuma duk abubuwa na sallan kasarun daga wannan lokacin mutum zai yi in ma rashin yin azumi ne daga wannan lokacin zai fara karya azumi din zai ki yin azumi ba wai daga cikin gari ba a'a sai mutum ya je haddu tarahus wanda shine daga ƙarshen gari lokacin da kana daga gari ka san ka fita daga gari daga nan shi ma wancan garin da zaka tafi shi ma kana zuwa ka shiga cikin wannan guri wanda daga nan an san an shigo gari to daga nan ne shi ma ainihin ake aunawa to wannan ita ce ina ganin amsar da wannan bawan Allah ya tambaya aka yi wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi a kan wasu batutuwa waɗanda suke faruwa a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma yin bita a kansu da yin fashin baki a su da kuma bayyana mahangar masana dangane da suke kallon waɗannan abubuwa ta fuskoki daban-daban shirin namu ne da Allah dai zai dubi ne a kan batun barazanar da isra'ila take yi a cikin 'yan kwanakin nan na kaddamar da hare-haren soji kan ƙasar iran da kuma yadda masana akan harkoki na tsaro da ma na siyasa da ƙasa da ƙasa suke kallon wannan barazana wannan dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. kai wasu hare-hare da aka yi a kwanakin baya akan wani katafaren jirgin ruwa mallakin isra'ila a cikin tekun oman wanda ya sanadiyar gargacewa wani bangaren jirgin da ma kashe wasu daga cikin ma'aikatan jirgin wannan ya sa a lokacin isra'ila ta yi ta barazana da kuma babatu a kan kasar iran musamman ma ganin cewa an yi amfani da jiragen yaƙi marasa mutuki wajen ƙaddamar da wannan hari. wanda isra'ilan ba ta yi wata ba wajen zargin iran da aiwatar da hakan da farko dai amurka da burtaniya sun fara zargin kasar ta iran da cewa tana da hannu kai tsaye wajen kaddamar da wannan hari a kan katafarin jirgin ruwan na isra'ila a cikin tekun oman to amma daga bisani burtaniya ta fito ta bayyana cewa babu wani dalili wanda yake tabbatar da cewa iran din ta take da hannu kai tsaye wajen kaddamar da wannan hari amma dai akwai abubuwa da dama waɗanda suke bita a kan su domin tabbatar da hakikanin wanda yake da hannu wajen kai wannan hari ita ma anata bangaren amurka wadda ta yi zargin cewa irin din tana da hannu wajen kaddamar da wannan hari ɗin ta ce bata da wasu gamsassun dalilai waɗanda suke tabbatar da hakan amma dai zato mafi karfi shine irin din ce take da hannu wajen kai harin musamman ma yadda aka yi amfani da wani jirgin yaƙi maras matuƙi wanda dukkanin yankin gabas ta tsakiya babu wata ƙasa wadda take da ci gaba na kera jirage marasa matuki na yaƙi kamar ƙasar ta iran da kuma iran din ce kawai za ta iya yin amfani da wannan damar wajen sarrafa irin waɗannan jirage wajen ƙaddamar da wannan hari wanda bisa hakan ne amurka ta dora zargin nata akan ƙasar iran to amma daga bisani bayan dukkanin waɗannan bayanai da ma'aikatan tsaro na ƙasashen burtaniya da amurka suka yi dangane da zargin da suka yi wa kasar ta iran da kuma tabbatar da cewa ba su da wani dalili da kamime na zargin kasar ta iran akan kai hari akan jirgin ruwan na isra'ila amma daga bisani kuma amurka da birtaniya da isra'ila da kuma romania sun haɗa kai wuri guda inda suka tabbatar da cewa iran in ce ta kai wannan hari bisa ga wasu dalilai waɗanda suka bayar daga ce kuwa har da cewa a lokutan baya an kaddamar da wasu hare-hare makamantan wannan akan wasu jiragen na isra'ila kamar da kuma suka bayyana cewa watakila hakan ba zai rasa nasawa ba da wasu hare-hare da suka ce isra'ilan ta kaddamar akan wasu sansanoni waɗanda suka ce na sojojin iran ne da kuma ƙungiyar hezbollah a cikin ƙasar syria wanda suke zaton cewa watakila hakan ya zo ne a matsayin martani akan isra'ila ta hanyar tarwatsa wannan katafaren jirgi nata a cikin tekun oman tun daga bayan lokacin da amurkan da birtaniya da kuma romania game da isra'ila suka haɗa kai dangane da wannan batu sakataren harkokin wajen kasar amurka ya fara kai komo a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a kokarinsa na ganin cewa ya haɗa kan dukkanin mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wajen fitar da wani kuduri wanda za a yi amfani da shi domin tunkarar ƙasar ta iran to amma sai dai ya fuskanci cikas domin kuwa wasu daga cikin kasashe mambobi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ba su amince da wannan tuhuma ta waɗannan kasashe akan ƙasar iran ba daga cikin kasashen da suka watsi da wannan tuhuma kuwa har da ƙasar rasha da kuma ƙasar china inda rasha ta bayyana cewa babu wani dalili wanda zai sanya a zargi iran da hannu kai tsaye wajen kaddamar da wannan hari akan jirgin ruwan isra'ila matukar dai ba a kaddamar da wata hujja kwakwara wadda za ta nuna a bayyane cewa iran din ce ta kaddamar da wannan hari ba ko kuma iran din da kanta ta fito ta yi furucin cewa ita ce take da alhakin kaddamar da wannan hari tun daga wannan lokaci hunkuran na sakataren harkokin wajen kasar amurka a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fuskanci tsaiko da kuma cikas bayan wannan lokaci kuma amurkan da Burtaniya game da romania da isra'ila sun yankin gabas ta tsakiya domin samun goyon bayan kasashen larabawa musamman ma waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da su domin haɗa kai da su wurin ɗaukar mataki na ƙuntatawa ƙasar ta iran da kuma cutar da ita duk wadda cewa dai da dama daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fashin da ma wasu larabawan yankin gabas ta tsakiya suna nuna tsoro matuka dangane da ɗaukar kowane irin mataki na fuskantar ƙasar iran saboda rashin tabbas akan abin da zai biyo baya da kuma martanin da iran za ta iya mayarwa akan duk wani mataki na tsokana a kanta su ne za su fi cutuwa fiye da kasashen birtaniya da kuma romania game da amurka waɗanda suke nisan dubban kilomitoci daga yankin gabas ta tsakiya cikin irin wannan yanayin ne kuma isra'ila ta kaddamar da wasu hare-hare a kasar labanan a kudancin kasar inda ta kai hari da jirgin yaƙi a kan yankunan gonakin shaba'a da kuma wasu yankuna da suke kan iyakan labanan da kuma Falasɗin da isra'ila ta mamaye wanda kuma bayan wannan lokaci ne mayakan ƙungiyar hezbollah su ma suka mayar da martani a kan isra'ila da gomomin makamar roka wanda hakan ya sa alatilas isra'ila ta dakatar da har-haren nata bayan kai hari da isra'ilan ta yi akan kasar labanan bani gats ɗaya daga cikin manyan hafsoshin sojin isra'ila ya fito yana barazana cewa sun shirya tsab domin kaddamar da munanan hare-hare a kan kasar ta iran inda yake barazana cewa za su ragargaza wasu daga cikin muhimman wurare na kasar iran din da gaske har da wasu tashoshinta na nukiliya to sai dai janar hussein salami babban kwamandan dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar ta iran wato irgc bai yi wata wata ba wajen fitowa ya mayar da martani akan babban hafsan hafsoshin sojan na isra'ila inda ya bayyana cewa kasar iran ba ta boyewa a duk lokacin da ta kaddamar da hari akan makiya wanda kuma babban misalin hakan shine harin martani wanda iran ta mayar akan sansanin sojan amurka na ainul asad wanda yake cikin kasar iraki wanda ya yi sanadiyar ragargaza kayayyakin yaƙi masu tarin yawa da jikkata ɗaruruwan sojojin amurka da suke cikin wannan sansani wanda kuma a daidai lokacin iran ta fitar da sanarwa cewa ita ce ta kaddamar da wannan hari kuma a shirye take ta kaddamar da wasu har-haren waɗanda suka fi haka matukar amurka ta yi gigin yin wani shishigi a kan ƙasar ta iran janar salami ya bayyana cewa ba su da wani tsoro akan duk wata barazana ta isra'ila a duk lokacin da ta shirya za ta iya kawo harin kuma kuma sai ta saurari abin da zai biyo baya an kwashe tsawon shekaru masu yawa dai ana jin barazanar isra'ila ta kai hare-hare a kan kasar iran to amma ba a taba ganin isra'ila ta yi wani gigi na kai hari ko da su ɗaya ne a cikin kasar iran ba bilhassali ma isra'ila a mafi yawan lokuta da take kai hare-hare a kan wasu ƙasashe ba ta faɗin cewa za ta kai hare-hare sai dai a kai hare-haren ba tare da ta bayyana cewa yarce ta yi hakan ba ta sha kai hare-hare a cikin kasar labanan da syria da iraki da ma yin wasu ayyuka na ta'addanci a wasu kasashen amma kuma za ta ɓoye kanta a matsayin bata da musaniya kan abin da ya faru to abin da yake da ban mamaki shine yadda take barazana kai tsaye akan kaddamar da hare-hare akan kasar iran wanda kuma har inda yau take ba a taɓa ganin haka a aikace ba masana akan harkokin tsaro daga sassa daban-daban na duniya dai suna bayyana dalilai da dama akan hakan na cewa hari na isra'ila a kan kasar iran ba zai taba wuce fatar baki ba lamari ne wanda ba zai taba zama a aikace ba saboda dalilai da suka hada da cewa isra'ila ba ta san irin karfin da iran take da shi ba domin kuwa akasarin makaman da iran take mallaka ita ce ta kera abinta a cikin gida saboda haka babu kalmar sirri a hannun isra'ila ko amurka ko kuma wasu daga cikin kasashen ketare waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da isra'ila waɗanda za su iya bata bayanai na sirri akan makaman da ƙasar ta iran take da su balantana ta san yadda za ta fuskanci iran ko kuma ta yi amfani da wasu makamai wajen tankara irin makaman da iran ɗin ta kera wanda hakan shine sabanin ƙasashen larabawa waɗanda isra'ilan take yi wa barazana kuma suke jin tsoronta saboda dukkanin makaman da suke da su makamai ne da suka saya ko dai daga ƙasashen burtaniya ko jamus ko amurka waɗanda kuma kai tsaye za su iya baiwa isra'ila dukkanin bayanan da suke bukata dangane da irin waɗannan makamai da ƙasashen larabawa suke mallaka domin ta san yadda za ta iya kare kanta daga duk wata barazana da wata ƙasar larabawa za ta iya a kanta bilhassali ma waɗannan ƙasashe za su iya baiwa isra'ila makamai kai tsaye kamar yadda kuma haka take a zahiri domin ta kare kanta daga dukkanin irin makaman da suka sayo wa ƙasashen larabawan matukar dai aka yi amfani da su wajen kai mata hari sannan kuma wani dalili na biyu wanda masana harkokin tsaro din suke bayarwa shine cewa isra'ila tana da masaniya sarai akan cewa yin hakan yana a matsayin ganganci ne da kuma wasa da wuta a hannu domin kuwa tana da masaniya akan cewa abin da zai faru to zai iya zama sabanin abin da ta yi lissafi wanda kuma zai iya zama barazana ga makomarta baki daya sannan kuma wani abu da masanan suka yi imani shi shine cewa isra'ila ba za ta taba tsokano yaƙi da ƙasar iran ba matuƙar dai ba ta samu izinin yin hakan kai tsaye daga ƙasar amurka ba samun izinin hakan shine amurka ta ba ta tabbacin cewa idan har ta shiga yaƙi da ƙasar iran to dukkanin abin da ya biyo baya amurka da kanta za ta shiga a cikin wannan yaƙi domin ta baiwa isra'ila kariya kuma masana kan harkokin tsaro suke ganin cewa a halin yanzu amurka ba a shirya take ta shiga duk wani yaƙi da ƙasar iran ba domin kowa hakan ba zai taɓa zama maslaha a gare ta ba kamar yadda hakan ba zai taɓa zama maslaha ga dukkanin ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya ba wanda hakan ne yasa kowane lokaci dukkanin matakai da amurka take ɗauka shine na ganin cewa ta takura wa iran ne ta wasu fuskoki da hakan ya haɗa da ƙaƙaba mata takunkumi da kuma ɗaukan matakai na takura mata ta fuskacin siyasa da dai sauransu wanda hakan zai sanya amurka ta kaucewa duk wani abin da zai iya sa ta yi fito na fito da kasar iran din ta fuskar soji ta jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da yarga ya mu dole nan za mu ja lizamin shirin sai idan allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a je mu ɗauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. A cikin wani rahoto wanda cibiyar yada labarai ta Falasɗinawa ta fitar a jiya Alhamis, yana cewa ofishin babban mai gabatar da ƙara na kotun ICC zai fara bincike don tabbatar da zargin da gwamnatin Falasɗinawa ta gabatar a ƙauyen Hirba humsa da ke yankin yammata kogin Jordan. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta bayyana cewa ICC za ta gudanar da binciken ne bayan rahoton da ta samu mai suna isra'ila tana aikata laifukan yaƙi rahoton ya bayyana cewa abin ya faru ne kimanin wata guda da ya gabata a lokacin da sojojin hamjiksa isra'ila suka kwace duke wasu falasɗinawa kimanin sittin. sannan suka buƙace su da su ƙaura daga inda suke Ma sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka saurari muryoyinsu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu.